Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da ma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita biyar zangon FM har ma da wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safinatu Sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. A yau talata 30 ga watan Mayu na shekarar 2017 za mu yi magana ne yau game da wuraren da ake biyan kuɗin yin jarabawar gama sakandare da suke da tabbacin zaka ci jarabawarka wuraren da ake yi wa lakabi da Magic Centers. A turance kenan sannan waɗannan wuraren su dabarin zana jarabawar samun sakamakon sakandare mai cike da garaɓasar maki komai da dakikancin ɗalibi ba su tsaya a birane ko kuma inda alkalu suke ba har ma da ƙauyakunmu. Me mutane kuka sani game da wannan lamari ne? abin da na sani game da magic center shine ni na san hanya ce da ake bi a ci jarabawa cikin sauki amma fa sai an kashe makudan kuɗaɗe kuma hanya ce da ɗalibai da marasa ilimi ke bi don cin jarabawa cikin sauki ni ban san komai ba game da wannan cibiyoyi da ake registration din zana jarabawa ba amma zan so in ji ƙarin bayani da gare ku wannan muna yi masa lakabi da in dai ka biya kuɗi ka ci kawai hakika mu 'yan najeriya mun dogara ne ga waɗannan jarabawoyi na waye da neku a matsayin hanyar shigar mu makarantun gaba to amma wannan zamani da muke ciki jarabawoyin waye gane ko sun zama wa kasani waye sanka domin yanzu ba maganar ilimi ba ne ake yi ko kuma abin da ka rubuta za mu tattauna da Malam Kabiru Lawanti don fito da yadda abin yake a fili domin masu sauraro su fahimta. inda a mako mai zuwa in Allah ya yarda za mu ji daɗin kawo muku jawabai da rahotannin matsalar da kuma yadda za a magance ta. To kafin kutsawa cikin shirin bari mu je ga Safinatu da Ibrahim Jarmai mu ji sakonnin da kuka aiko mana bayan mun tambaye ku abin da kuka sani game da Magic Centers. Sakon farko daga Bello Mamman mai malari. Abin da na sani game da Magic Center shine ni na san hanya ce da ake bi a ci jarabawa cikin sauki amma fa sai an kashe makudan kuɗaɗe kuma hanya ce da ɗalibai da marasa ilimi ke bi don cin jarabawa cikin sauki. Adamu Muhammad Dan Bojo ya ce yau da gobe ni ban san komai ba game da wannan cibiyoyi da ake registration din zana jarabawa ba amma zan so in ji ƙarin bayani da gare ku. sai ashiru bala muhammad ya ce salam yau da gobe wannan muna yi masa lakabi da in dai ka biya kuɗi ka ci kawai janar buhari hayyaguru ya ce salam yau da gobe ni dai ban san komai ba game da wannan maudu'i na yau sai dai zan kasance tare da ku na samu ƙarin bayani daga ƙarshe ina muku barka da shiga wannan wata mai albarka na gode a tashi lafiya sai yahuza sahabi dan dai da kamba ya ce ba su da wani siddabaru kawai suna ba da cin hanci ne don su samu bayanai na tambayoyin da za su fito wanda hakan ya taka rawa wajen koma bayan da ake samu a harkar ilimi kuma ya kamata su gyara wato su rinka yi wa yara lissin kafin lokacin zana jarabawa ta yadda za su iya amsa tambayoyin da kansu nura sani rijau radiologist ce salam yau da gobe hakika mu 'yan najeriya mun dogara ne ga waɗannan jarabawoyi na waec da neku a matsayin hanyar shigar mu makarantun gaba To amma a wannan zamani da muke ciki jarabawoyin waye da neko sun zama wa kasani waye sanka domin yanzu ba maganar ilimi ba ne ake yi ko kuma abin da ka rubuta kai babban abin takaici ma mu a nan jihar Neja a nan cikin jihar mu ake makin jarabawar amma ba mu cinta babu inda ake faɗo jarabawar neko irin Neja Allah dai ya sauƙi mana amin sai junaida ahmadu doro ya ce salam yau da gobe ikon allah hakika waɗannan za mu iya kiransu da fake centers don tabbas suna kawo rudani game da rijistar jarabawar neko da wayek muna fata hukumomin da abin ya shafa za su ɗauki matakin da ya dace ku sha ruwan lafiya isyaku hamza gogori ya ce assalamu alaikum filin yau da gobe hakika yau kun taɓo mana inda ya daɗe yana ci mana tuwa ƙwarya hmm ai idan aka ce wayek da neko abin sai inna lillahi domin kuwa harkar ta koma ta 'yan kasuwa sai muhammad musa balli ya ce yau da gobe wannan haka ilimi ya dawo ke a najeriya kowa so yake ɗansa ya samu sakamako muhammad mai kayan miya oji kwatas gombe ya ce ya kamata a soke su kawai sai baban gida aliyu rijau ya ce wannan magic centers na yawan ƙara gurɓata yawancin ɗaliban najeriya ta hanyar rashin karatu tukuru da dogaro da ire-iren waɗannan cibiyoyin wannan ya sa a yau sai ka iska ɗalibi da sakamakon da ko za a yanka shi ba zai iya kare kansa ba abba sa'ad mahuta ce salam yau da gobe Hakika yanzu wannan hanyar ta Magic Centers ta zama hanyar da ɗalibai ke bi wajen samun daman ci gaba da karatunsu saboda yadda ake kada mutane da gangan a jarabawar wayek da neko. sai mai nasara nasarawa gada ya ce a gaskiya hakan bai dace ba domin kai da kanka ko bayan shekara nawa a rayuwarka za ka rinka tunanin ba gaskiya a satifiket ɗinka. aisha alhaji ta ce ni kan ban san komai ba amma in har na fahimta to hanya ce ba mai kyau ba domin komai aka ce magic ai sai a hankali kuma mu ji tsoron allah kar mu dinga yin abu domin wallahi zai iya kai mu ga hallaka sai usman yusuf gombe ya ce salam yau da gobe shirin matasa hakika za mu iya kiran waɗannan cibiyoyi wata matattara ta cin hanci da karɓar rashawa domin a gani na duk abin da aka bi taɓa rauniyar hanya to fa babu ƙamshin gaskiya a ciki ya kamata wannan gwamnati mai yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa ta zura na mujiya akan waɗannan cibiyoyin don ganin nan gaba kaɗan komai ya tafi daidai wa daida. mai gana muhammad tumu ya ce assalamu yau da gobe a gaskiya magic center suna taimakawa domin mutane da yawa suna zuwa university da shi kuma suna making saboda haka in dai za ka makaranta ka yi making ai ba laifi ba ne domin neku na gaskiya ma ba a makin na gaskiya sai adamu magaji zaura keti ya ce salam voa hausa wallahi tallahi hakan ya faru a kaina in banda cin hanci da rashawa babu abin da ke ciki saboda a gabana ake yi maɗiyan masu hali amma ni kam hakan ya gagare ni samu saboda ba ni da komai kuma babana talaka ne da fatan za ta zurfafa bincike don gano irin waɗannan ɓata garin mutanen masu son ɓata harkar ilimi a najeriya idan muka koma shafin na twitter kuma aljamilu jamilu muhammad ji ya ce cibiyoyi ne na neman kuɗi da cusawa al'umma tarbiyyar cin hanci da rashawa a zukatansu sai at s mai lange-lange ce yau da gobe adadin sunan magic center kasan akwai matsala wadda in har mutum bai yi hattara ba sai an gama zana jarabawa sai hukumomi su soke to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni Muna tare kai tsaye da Malam Kabiru Lawanti don shimfiɗa yadda matsalar ta faro don shimfiɗa yadda matsalar ta faru da kuma jin matsayin da take a yanzu a cikin al'ummarmu musamman matasa. haka yake sannan kuma kar a manta za a iya kiran mu ko kuma in ce bari mu gaya mutane <laughs> masu sauraron mu cewa za mu tattauna da kabiru lawanti amma kuna iya kira ɗaya biyu haka muna iya ɗan sakan muku layi ku tambayi malam kabiru don ko kuma ku faɗi irin abin da kuka gani a game da irin wa'annan abubuwa saboda kuma a yi da ku a wannan tattaunawa salamu alaikum wa alaikum salam malam kabiru barka da warhaka Yawwa, sami Barka da shigowa. Yawwa. Ya ayyuka. Yawwa, na Ya azumi. Lafiya kalau. Mm. To ya ibada kuma. To madalla, Allah ubangiji ya ah, ba mu falalar. Yawwa. To da farko da farko yi mana shimfiɗa me ka sani a game da Magic Center? su dabar kenan ta jarrabawa ba. <laughs> wato abun magic center din nan ya jima zan iya cewa yanzu ya kusan shekara kaman ashirin haka akai ka ce mu amma ya wato bayanan abun ya faro ne tun alif dari tara da casa'in ko kuma ce tamanin da tara casa'in mm. lokacin da ainihin cin jarrabawan waye da gc ya zamanto yana da matukar wahala mm-hmm. wato duk dai abun wato abun ne da bature yake cewa it boils down to rushewan ainihin lamuran ilimi a kasar nan mm. an yi ta samun matsaloli da yawa na wato kun gaba kun baya na mm. ainihin tsari na ilimi a kasar nan lokacin da aka samu yan mulkin kai tsarin da ake bi tsari ne na kasar birtaniya kama daga baya wasu shekaru mutanen da suka je amerika suka yi karatu suka dawo su kuma suka dawo da irin nasu tsari wato sai aka zo aka gwamutsa tsari guda biyu hmm. wanda gaba daya ya shafi ainihin tsarin ilimi na kasar nan wanda ban sani ba ko gwamnati na da niyan a zauna a samu wani mafita a kai ko kuma a wato wato in eh. na fahimce ka an zama ya hakuri na fahimce ka an zama ba a mutu ba an suma a tsarin wato ba na eh, ingila ba ba na kuma amurka ba mm. mm, abin nan jan wasan hausa suke cewa katan katana katan katana mutuwa eh, mutuwan bayan mangari ka mutu ba a gama ba ka tafi can an cinye yawa mm. su can tsari na ingila an baro shi ba a yi so na Amurkan ba abu na biyu kuma da ya kawo wannan abun shine ainihin tsoron muhimmanci kan ainihin takardar gamawa wato mm-hmm. certificate mm-hmm. kowa yana so ya samu certificate ba tare da ya san ko ya san abin da ya koya a makaranta ko bai sani ba mm-hmm. so kowa na kokari kawai ga ya samu wannan certificate din to da aka matso nan sama kadan kuma sai zamanto mutane da suka gama diploma ko secondary ko hnd ba sa samun aiki na farko ba sa samun aiki ko kuma kana da takardunka na diploma ka je neman aiki sai a ce to me yasa ba za ka je ka nemo digiri ba hmm. wanda kuma bayi da ainihin takardu da za su ba shi dama shiga jami'a ya nema wannan digiri din hmm. saboda haka sai kaga ana neman kowace irin hanya ce hmm, saboda ka samu barazana na samun waɗannan takardu yauwa saboda a samu waɗannan takardu sannan na uku kuma za mu yi cewa abubuwa ne na rashin gama syllabus wato abubuwan da ya kamata a ce mutum ya koya daga ainihin primary da secondary to in baka gama shi ba ba yadda za a yi kai jarrabawa kan wannan abun ka ci jarrabawa saboda ka dole sai an nemi wata hanya na cin wannan jarrabawa da to kaga daga nan kuma batun satan ansa ya shigo to da satan ansa ya shigo mm. sai ya zamanto kamar mutane sun ma watsar da batun karatu kawai a matun da ko wata hanya da za a bi mm, ai gara a bi ta kawai a samu takardun mm. wani abu kuma da zan da zan kara cewa shine ainihin kullan makaranti masu zaman kansu ba wai kasancewa samun makaranti masu zaman kansu shine laifi ba mhm. amma irin abubuwan da ake a waɗannan yawancin waɗannan makaranti ɗin mm. duk da dai akwai makarantun gwamnati wanda su ɗin ma kamar magic center ne mm. don yanzu misali a nan zaria zan baka misali mutum yakan bar cikin garin zaria ya tafi wani ƙauye mm. yawa dama muna ce ai har da ƙauye an fasa waye yawa ko ne ko saboda saboda dai kawai ce jarabawa eh to amma mun sai in an duba wato mm. wato abubuwa ne masu yawa suka taru suka haifar eh, kuma an bar su sun yawa har sun kai wani matsayin da ba mu sani ba in ba da an dauki wani wato kamar deliberate mm, attempt kwakwaran mataki haka da shiri yawa kwakwaran mataki mm. na ainihin na farko daidai tsarin ilimi a tabbatar da cewa abubuwan da ake koya a makarantun gwamnati da makarantun masu zaman kansu abubuwa ne waɗanda yake suna nan a tsare suna cikin ban manhajin mm. ilimi mm. ta kasar nan wato national policy on education eh wato kafin ai za mu je ga wannan kila a mako mai zuwa don muna nan tare da kai har mako mai zuwa Allah su ya yarda <laughs> misali wannan magic center din yanzu bari mu fede ta mu gani waya ake yin abin ne ya eh. abubuwan suke bisayin da kuke samun bayanai musamman ku da kuke cikin irin environment ko kuma yanayi na jami'o'i da sauran sauransu kuma yan sakandare ke gama suke zuwa jami'a yanzu ga Usman ga wani Sa'idu eh. Sadi Sa'idu Daura mhm. ya ce waɗannan cibiyoyi suna da suna daban-daban mhm. akwai iya kuɗinka iya shagalin ka mhm. akwai kowa ya ci da mai kuɗinsa akwai kuma sai daga buhu sai tukunya wato yar gwamnati malam kabir ka ji sunayen <laughs> to to to me zaka ce ya ya kuke samun bayanin yadda ake yin wannan abubuwan ne gashi har da ƙauyaku kamar yadda ka fara kawo misali dama ɗazza muna tattaunawa ɗaya daga cikin abokan aikin mu suka ce ai fa har ma da ƙauyaku ne ma babban abin mu yake ciki eh wato su waɗannan miracle centers ɗin wato hmm. miracle center ko magic center eh kashi kashi kaman biyu ne ko uku akwai waɗanda zaka je ka biya kuɗi a makarantan bayan ka biya kuɗi zaka je ka zauna kai jarrabawa mm. to su waɗannan makarantar suna ɗaukan nauyi su je wasu sun ci mm. ba ni da tabbas mm. sukan je can su samu wasu jami'ai a waye ko ne ku su ba su kuɗi yadda za a tabbatar da cewa wannan makarantar ba ta samu matsala ba wato duk wanda suka zauna a wannan makarantar sun ci jarabawa wannan shine na farko wannan zargin yana cikin waɗanda suke yawa suke zuwa su biya kuɗi sannan sai su biya bayan sun biya kuɗin registration wato kuɗin makaranta din na rubuta jarrabawa sannan sai su nemi wani kuma hmm. su biya shi kuɗi da zai zo rubuta musu wannan jarrabawa hmm. wato kuɗin da suka je a wannan makarantar su makarantar za su yadda wani ya zo da yawonka wato abin da ake cewa yawa impersonation hmm. wato wato satar hanya sojan gona yawa wani ya shigo ya zo sojan gona ya shigo ya zauna ya rubuta masa wannan jarrabawa din wato tunda in ba izini za a kama shi su ne abun da aka san magic center ko miracle center din akai shi ne mhm. ka zo ka ba da kuɗi daga dubu talatin zuwa dubu ɗari da hamsin mhm. kawai abin da za ka bar shi ne ya kasance in ka biya wannan kuɗin kawai kana jira ne waye ko ne ko fito da nine credit ɗinka na neko da nine credit ɗinka na waye mm. a miko maka daga makarantar eh wannan kan za a miko maka daga ko ka zauna jarrabawan ko baka zauna ba za a mm. samu ko yan bautan ƙasa ko kuma malamai a cikin wannan makarantar wanda su buta waɗannan ɗaliban jarrabawa hmm. waɗannan kuɗi da suka karɓa a hannun ɗalibai hmm. za su tattara akwai jami'ai da ake tura wato supervisor da suke kaman ko a ce supervisor ko inspector hmm, makaranta zuwa makaranta suna duba ainihin yadda ake gudanar da jarrabawa a eh. ba su wani abu sai su da kai da irin duk abin da za a wannan mm. makarantar. To an fada magana safi na ta daidai kudin ka daidai shagalin ka din kenan. <laughs> Yawwa shine daidai kudin ka daidai shagalin ka. Eh. To to amma misali eh yawa akan ci gaba eh. kan katse ka. Mm. Eh wato duk dai maganan ta koma ne da rashin sa ido na gwamnati mm. tsakani da Allah saboda ba yadda za a ce gwamnati ta ba wa makarantu izinin gudanar da ainihin bayar da ilimi sannan kuma a ce babu ainihin wani supervision ba inspection ko akwai inspection din mutanen da ake sawa su zo su duba waɗannan makarantai su ba su pass mark mm. mutane ne kawai wanda daga su eh. karbi kuɗi a hannun masu waɗannan makarantar. Mm. shi kenan sai su je su ga gwamnati duk abin da ya kamata a cewa wannan makarantar an same shi saboda haka babu wani to malam kabiru wa malam kabiru ka san dama mun ce za mu dan bar masu sauraro kila za su iya gaya mana su ma na su ta bakin bature experiences din irin wato abubuwan da suka fuskanta ko kuma suka gani ko suka ga wasu yan mm. uwansu a cikin wannan hali ko kuma yaya suke kallon abin eh. saboda mu dama da su kila sai mu ji daɗin yin bayani da kyau saboda mu ji ta ko ina kafin mako mai zuwa mu tattaro bayanai eh salamu alaikum wake kan layi Eh, Adamu? Oh, Adamu ka katse to ya haƙuri sai mu ce layin ka ya buga maka hmm. tutu. Eh, bari mu je gashi na ai naga ana laluba wani. To Malam Kabiru in suka shigo za mu ji a cikin abin da muke magana. To amma misali yau to ga wani nan. Eh, salamu alaikum. Hello? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da muke magana kuma daga ina. sunana aminu sirin bege daga zaria kofar koyon bana to mala aminu kana muna jira mu je me za ku tofa kuma a yi da ku a wannan magana ta miracle ko kuma magic centers ko kuma gidajen saddar barin cin jarawa da hausa <laughs> ni tambaya ta ga babban bako eh misali shi ita wannan center mm. tun da gashi wannan ah, jarabawa ta kunshi afirka ne gaba da shin a zare a najeriya ne kawai ke samun wannan matsalar maji dan kaɗin koko ya kunshi sauran kasashen to za mu tambayi malam kuma wani mataki kamata gwamnati ɗauka da magance wani al'amari ku tashi lafiya aminu sirin da ke kofar kuma manzariya to mun gode aminu ga wani nan kafin mu mu je gare an saka salamu alaikum to wa alaikum salamu barka ku da kokari to barka da warhaka da muke magana To kuna magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To Zaburansi barka da shigowa. To wallahi ni sai kuka mun susa daidai inda yake min kaikai. To masha Allah. wallahi saboda wannan matsala a hakikanin gaskiya mu mun mm. gani ni ga ne ba ba ne yadda mm. abin yake faruwa musamman a wannan kasa ta mu Najeriya. Mm. domin za ka gani kamar yadda sade Sayidi ya turo wallahi za ka ga mutum ga dai mu ni lokacin da na jarabawa da dan sanda na jarabawa wallahi har ga Allah da dan sanda ajin da na jarabawa oh, amma sanda kuka gama zamanin ku kenan wai za ka ga a yau mutum zai bada dubu hamsin za a baki credit tara a wannan matsala duk da kuke faɗa a wannan matsala to mu fatan mu shine EFCC ta yi yodirar angulu ta yi wadda guliyar da za a daidaita ilimin domin za a ga mai kredit mm. ɗaya na wancan shekaru ya fi eh. mai kredit tara ne yanzu. Eh, na zamanin. Abin takaici. Ka ce na zamanin kuma lan Zaburansi. Na zamanin mu na zamanin mu ɗaya yanzu wallahi ya fi kredit tara ne eh. kredit ɗaya ko mai fas ɗaya mm. kai ka ɗauke mai kredit mai fas ɗaya na baya ya fi mai kredit tara ne yanzu. Mun gode Malam Rabi Zabransi daga wannan gudunmawa ta ka bari mu koma ga shi bakonmu da muke tare. To kana ji Malam Kabiru? Eh na ji abin da ya ce kuma hmm. akwai alamun gaskiya da abin da yake magana saboda mu da muke nan wurin. Hmm. a muna ganin abubuwan mamaki da yawa mutum zai zo hmm. da ku da kuke yanayin cikin jami'a eh yanzu abin nan ne da ake cewa 36 credit yana da eh, da 24 eh, eh misali yana da 9 a waye yana da 9 a neko yana da 9 a duka waɗannan ya same su eh. amma yanzu constructing maka ko kuma ce rubuta wasiƙa yanzu ka ce masa mm. rubuta min wasiƙa zuwa ga malam usman kabara mm. wanda yake washington ka baki labarin cewa gashi ka samu admission a jami'ar amadu bello mm. misali tambayan da zai maka shine ta ake rubuta wasiƙa kaga an yi ba kenan eh ta ake rubuta wasiƙa to kaga mutumin da ba zai rubuta wasiƙa ba Eh, ina ga maganan cewa zai zo ya karatu a jami'a wato muna da irin wannan mm. da yawa saboda kuma irin waɗannan abubuwan magic center din da miracle center din ya mm. kawo shi eh malam aminu din nan na farko eh ba wai kawai ga jarrabawa din ba kafin jarrabawa din mm. amma ka san ya kamata a yi wannan magana mutane su gane su gane eh, to to amma misali yanzu yawa eh, to dan yi mu ji kaɗan ka shimfiɗa mana dan ka san na gaya maka har mako mai zuwa fa muna tare da kai kai ta tara bayananka <laughs> E wato abin da ke faruwa shine mm. akwai lokacin da aka canza maimakon koyar da mutane abin da ke syllabus. Mm. Wato a bi mutane daki-daki abin da ya kamata su koya daga SS1, SS2, SS3. Sai a ki koyar da su sai a koma a mai da hankali game da ainihin duba ainihin irin tambayoyin da ake mm. fitarwa a waye. Mm. Wato sai kasance kamar an yi sove na tambayoyin da su fito kamar shekara uku ko hudu ko biyar da su. Mm. Past question papers nan da ake cewa. Ana ganin yawa past questions. Ana ganin ga irin tsarin tambayoyin da za a yi. saboda haka sai malamai su mai da hankali ina maka magana waɗanda suka zauna suka rubuta jarabawa da kansu suka ci kenan suka ci malaman sai su zauna su koya musu yadda za su ansa waɗannan tambayoyi kawai in eh akalla in suka koya masa ansa tambayar cewa in ka ga kaza kaza za ka ce mm. to duk wani abun da ya fita daga wannan tsari inda aka kada mai da sani mm, ka raba mai hankali mm, ya dude ina ina fata ka gane abin da nake kwarai kuwa kwarai kuwa wato duk abun da ya fito eh, sabanin abun da za a tambaya ai wannan abun da aka koya mashi nan bai san komai to an ruda shi kenan mm sai ga kaman sabon lamari ya zo yawa sai ga mutum yawa an yazo waye ko ne kun shi zai iya zama ya ci jarrabawa din hmm. amma in ka fita daga wannan abun ne ba wani ilimin da ya sani kuma mm haka wannan ma yana cikin matsalan da ake wato bayan maganar magic center ko miracle center din hmm. wannan ma na saboda miracle center din nan ba wai kawai karban kuɗi da suke hannun ɗalibai su musu jarrabawa ba ne a'a akwai karban kuɗi din kuma sannan kuma za a koyar da waɗanda za su zauna hmm. su rubuta jarrabawa da kansu ya za su fitowa ainihin tambayoyin da za musu a waye kuwa ne. Eh to yau ka san akwai wanda ya fara buga waya wani mala Aminu din nan ce. a Najeriya ne abin ke faruwa ko waje wannan ce masa zami sai Aliyu Muhammad shi ma yayi irin tambaya to kaji shi ma ya ce a Najeriya ne kuma duka Afirka amma ni na ga wannan a mako mai zuwa wannan ce za ta shigo mana da kenan ɗaya daga cikin professors da suke nan kasar suke karatu suke koyarwa sai mu ji saboda ina ga za su fi gane amma kai a iya abin da ka dan sani kana ga a gida ne kawai amma kuma kaga Usman a cikin masu sauraron mu da suka muka yi masa tambaya hmm. yawanci yan Niger sun ce su yan Niger ne da eh, ba su san wannan su san akwai wanda ma muka tambaya eh. cikin gidan ne yake ce na an kai wannan ashe sai prison yaya kake ganin abin kai wato wato duk kasashen nan da ake ambatawa na kasashen yammacin afirka kasa mm. ɗaya ce ko wadda aka samu report na irin waɗannan abubuwan ita ce mm. kamaru mm. shi ne suka ɗanya an tabbaci cewa su kuma miracle center ko magic center suke da shi ana dai maganan cewa a kamaru iyaye sukan je su ba da kuɗi saboda yaran su su ci jarrabawa daga primary school ma aka ce wannan eh. To, kaga kenan akwai wani ban san ko wani motakila cikin masu sauraron ku daga kasar Kamaru. A'a muna da wakili ma zan sa ya tattaro mana bayani a can muna da Muhammad Awal Garba. Ba mu haske a kai ba mm. saboda akwai kamar shekara biyu su wuce akwai rahotanni da suka fito irin abubuwan da ke faruwa a kamaru. Mm, to to da hukumomi ba su karyata wannan ba za mu eh. iya cewa watakila yana faruwa ke. Akwai gaskiya wakila ba to za mu sa abin cikin mana. Mm. Kasashen Ghana da Niger ina da tabbaci wayannan babu wannan abun. To abinda za a yi Malam Kabiru sai ka bi mu bashi ko in ce masu sauraro su bi mu bashin wannan tattaunawa tare da kai har cikin shirin da za mu shiga a mako mai zuwa inda ranar ita insha Allah za mu yi magana mun gode sosai. Mun gode kwarai a sha ruwan lafiya. ba da lato kin san kamar mako mai zuwa da muka ce za mu yi magana duka akan abubuwan za mu ji daga bangaren ma'aikatar ilimi a mm. najeriya bangaren malaman bangaren mm. shugabannin makarantun duk irin wannan allah so za mu tattaro mu ji har ma mm. kamar nan sai mun leka eh. <laughs> Allahu mun gode ma, ka mu masu kulama ana kiran sun malum sun san darajar ilimi. har education sun kafa domin su ƙara ƙarfafa yaran muka su sa kafa su shura harkar ilimi iyaye ku yo hatara da za ku samu nasara ku sa ido na basira yaran ku da su ilimi farko su san To Allah ya samu dace yanzu kuma sai mu ce muna godiya ga malama Rayhanatu Usman Abubakar Azare. Mm. Ah, Safinatu kai muke can. To muna tare da Hajiya Sa'adiya Abdallah. Eh. Assalamu alaikum yan uwana mata. Ya azumi kuna tare da ni Sadiya Abdallah yau a kicin din namu za mu yi wainar doya na san da yawa za su yi mamaki a ce wainar doya saboda mutane da yawa an saba da waina ce ta shinkafa ko ta masara ko ta gero wasu ma har fulawa to amma idan aka ce wainar doya mutane da yawa za su tunanin to wainar doyan nan ya take ne to kuma je zuwa 'yan uwana mata wannan waina ta doya abu ne mai sauki na yin shi daga farko dai mutum zai samu doya shi ya fere sannan ya tafas ya yanka ta sai ya tafasa ta idan ka dafa ta dahu sosai irin dahuwa dai ta ce sannan sai mutum ya aje ta gefe ɗaya ta ɗan sha iska idan wannan doyan nan ta sha iska sai uwar gida ta nemi wannan wani abin da wannan abin da ake gurza kubewa suna gurza kubewa da shi haka sai a gurza wannan doya in kuma mutum ba zai amfani da wannan ba kana iya sawa a turmi ka bubbuga ta duk ta dargaje kakka bari ta fara irin dankon nan kaman yadda ake masa kwara ko irin yambol din nan ka dai bubbuga ta ta fashe da irin gari-gari din nan ta tare da ita to da mutum ya wannan sai a aje ta gefe ɗaya sannan sai mutum ya tanaji attarugun shi da albasa da kwai da magi da citta ɗanya da kuma tafarnuwa ma ɗanya da kori da thyme amma idan ba citta ɗanya da tafarnuwa duk ɗanya mutum na iya sanya busassa da kaka sai amfani da ita to idan ya ka tashi uwar gida ta tashi za ta fara fasa kwai a wata roba ya danganta ga yawan wannan doyar tata don saboda wannan kwan shine kamar kusan in ce shine shine ruwa-ruwan da ya kamata a ce ya zama cikin doya da ake waina din tunda da ruwa-ruwa ake toya waina to wannan kwan shine kusan ginshikin wannan abin nan din to in mutum ya fasa kwan shi za a sa ma wannan kwan magi da tafarnuwa da citta da kori da time sai a kada idan aka kada sannan uwar gida ta jajjaga attarugunta da albasa ta sa a ciki idan kuma ba ta so tana iya ta yanyanka maimakon jajjagawai ta yanyanka ƙanana ƙanana sai ta sa a cikin wannan ruwan kwai sannan sai ta kawo wannan da kakka doya da ta daka sai ta zuba a ciki sai ta motsa idan ta motsa ya dangata idan ya kauri da yawa to sai ta dan ƙara kwai yadda zai dan sa ya dan saki idan kuma ya yi daidai tana iya barin shi haka kuma wannan wannan doya in mutum ma yana so mutum na iya yin amfani da dankalin turawa kamar yadda za a yi wannan doyar haka kuma za a yi wannan dankalin turawa sannan a yi mai wannan haɗi da su wannan kwan to sai in uwar gida ta tashi sai ta samu tandatta wasu kuma irin wanda ke da masa firaya suna iya ɗorawa kan gas in kuma tanda ce kin sanya yadda ake sanya mai a ɗiga mai ake waina a sa a juya a yi komai haka ita ma wannan doya haka za ki rika ɗiban wannan ruwan doyan nan na kwai kina zubawa a ciki idan yayi kina birkitawa har ki gama to idan kika gama ba lallai dole kamar yadda ake cin waina da miya ba wannan za ki ci wannan da yake da maginta da komai to wannan mutum haka nan zai iya cin ta wani ma zai iya sha da koko wani kuma ya ci haka nan ya hada da lemu idan uwar gida mata tashi ba lallai dole sai ta tafasa doya ba ma tana iya amfani kamar in ta doya jiya ta dafa doya in akwai saura tana iya ɗaukar wannan ragowa ta amfani da ita ba lalle dole sai ta amfani da ta dafa wata sabuwa ba dan shi ragowa abinci shi ma akwai yadda ake sarrafa shi ba lalle dole sai an yi wani sabo ba to a sha ruwa lafiya a To da fatan za mu sha ruwa lafiya, Safinatu yanzu kan sai in ce To masu sauraro a sharuwa lafiya. A madadin Daniel Brown da ya haɗa mana ko kuma ya jagoranci shirin sai kuma injiniyan mu na yau Mr. Pete sai kuma wanda ya hada mu da ku a Facebook Live Ibrahim Jarmai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah Ubangiji ya kai mu gobe inda za mu yi magana akan siyasa da shugabanci na gari inda za mu yi waiwaye a game da maganar mu ta Najeriya da maganar siyasa da aka cika shekaru ko kuma ce a shekara biyu nan me aka cimma a maganar siyasa a Afirka ko kuma a Najeriya. Yau da shirin su BOA ba sa daina ba. Masu